بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يو من رانا لتنم wanda yau watan safar yana da kwana ashirin da shida ko da bakwai shekara ta alif ɗari hudu da talatin da biyar bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallam yau kuma muna talatin ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya yau insha Allah za mu tashi a hadisi na ashirin da bakwai a cikin littafin riyadu salihin na al'imam al-hafiz أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جناته ونفعنا بعلمه حديث النظام تاشينا أنا تكين كتاب المأمورات باب الصبر قال رحمه الله تعالى في الحديث السابع والعشرين وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطهور شطر الإيمان من كرنت وانا حديثا أو انشان ساتن ما نرس من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتشي تركي رب إيماني ما لما اللغة سكتشي إذا أكتشي الطهور bi dhammi ta yawanci yana komawa zuwa ga tsarki na ibada kamar alwala kenan idan ko aka ce at-tahuru to ana nufin shi da kansa tsarkin sunan aikin tsarkin kenan wanda zai iya zama kowane irin gama garin tsarki wasu kuma suka ce a tsahurin ruwa kenan da ake yin tsarkin da shi a tsuhurin kuma shi tsarkin da kansa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi tsarki shaqarul iman asalin an ce shakarul shay'i bi ma'ana nisfuhu rabin sa ne imam an-nawawi ya ce abinda ake nufi ladan da ke cikin tsarki ko kuma ladan da ubangiji subhanahu wata'ala ya tanadar wa wanda yake yin tsarki ko alwala to idan aka ninka shi aka ninka shi idan ka ɗauki ladan da mutum yake da shi na yin imani za ka ga in ka raba ladan imani biyu za ka ga tsarki yana ɗauke da irin rabin ladan imani wasu kuma suka ce a'a at-tuhuru dinnan anan abin da ake nufi shine sallah a afwan al-iman abin da ake nufi shine sallah at-tuhur din kuma ita ce alwala to ladan alwala yana ɗauke da rabin ladan sallah ta yadda idan mutum ya yi sallah ladan da za a bashi to in ya alwala kuma za a ƙara masa rabin ladan sallah to at-tuhuru shatrul iman tsarki rabin imani ne shi kwa tsarki musulunci ya buƙaci mutum ya zan a cikin tsarki a kowane lokaci kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a farkon wahayi da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ikra ya ce rahmanir rahim ya ayyuhal muddaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wasu malaman tafsirin sun tafi akan cewa umarni ne na a tsarkake tufafi wasu kuma suka ce attiyabu huna bi ma'ana alqalbu ka tsarkake zuciyarka domin balarabe yakan ce asaubu ko asiyab yana nufin zuciya a fatimi mahlan ba'da hadha tadalluli wa in kunti qad azma'ti sarmi fa ajmili wa in taku qad sa'atki minni khaliqatun fasulli siyabi min biki tansali ya ce ya eh, ke wannan kyakkyawan mace duk wannan yanga da kika yi bayan duk yangar da kika yi aka ɗaga miki kafa aka yi miki haƙuri wayan kunti kan azma'ati sarmi in kin gaji da zama da ni kina so kin yi niyyar zaki yanke alaka da ni fa ajmili to ki kyautata mana ai ba haka zaki min kora da hali ba wa in taku qad sa'atki minni khaliqatun idan ya zan akwai wata ɗabi'a daga gare da ta saba miki ya zan baki santa to shawara nake baki fasulli siyabi ki cire ki kwaɓe soyayya ta min siyabi ki daga zuciyarki kun ga asiyab huna bi ma'ana alqalbu ko in je imrul wanda shi bai riski musulunci ba fasulli siyabi ki cire soyayya ta min siyabi ki daga cikin zuciyarki tansali ni ko in dan halaka ne zaki ga soyayyar ta fita a garraki minni anna hubbaki qatili wa annaki mahma ta'muru al-qalba yaf'ali wa ma zarfat aynaki illa litaqdahi bisahmayki fi a'shari kalbin muqattali wa shahid dai wasiyabaka fa tahhir ay tahhir qalbaka min an-nifaqi wash-shirki wal-kufri ko kuma tahhir siyabaka min ad darasi wan-najas sanan kuma Allah ya kirayi ruwan da mutum yake sha yake wanka da shi yake alwala da shi da suna ruwa mai tsarki don ya nuna maka cewa tsarkin abin nema ne gare ka ubangiji subhanahu wataala kamar yadda ya faɗa a cikin suratu al Allah ya ce kuma mun saukar daga sama ruwa wanda yake mai tsarki wa anzalna minas sama'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldan maitan وميتا ونسقيه مما خلقنا مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا wato mun saukar da ruwa wanda yake mai tsarki domin mu raya garin da yake ya mace saboda fari da faƙo da rashin ruwa kuma sannan shi ruwan mu shayar da shi wannan ruwan cikin abubuwan da muka halitta dabbobi wa anasiya anasiya din jam'i ne na nas aiwa anasiya kasira da mutane da yawa to sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya yabi waɗanda suke yin tsarki domin ya nuna mana mahimmancin tsarkin Allah subhanahu wata'ala ya ce la taqum fihi abada lokacin da manzo Allah ya shirin zai je ya yi sallah a masallacin munafukai bai sani ba sai ubangiji ya ce kada ka kuskura ka je kai sallah a wurin in so kake ka fita wani wajen kai sallah la masjidun ga masallaci nan shi wannan masallacin hakika tabbas masallacin nan da ussisa ala taqwa da aka gina shi bisa kiyaye dokokin Allah da tsoron Allah min awwal yaumin wanda shine ma masallacin da aka fara ginawa tun farko a haƙo an taquma fi shine masallacin da ya fi cancanta ka je ka tsaya kai sallah a wurin domin shi ma wannan masallacin fihi rijalun a ciki akwai wasu zaratan mutane yuhibbuna an yatatahharu kullum burinsu su ƙara yin tsarki wallahu yuhibbul mutahhirin lallai Allah yana son masu tsarki wannan ɗan hayyu bani salima kenan hayyu bani salima wato wata tausheka ce da take zaune a dangi ne da suke zaune a kewayen uba wanda an ce su tun a jahiliya ma idan suka yi tsarki da dutse to kuma sai su zo su sa ruwa su yi tsarki kanu yatbi'una al-hijarata al-ma'a shi yasa sai aka yabe su aka ce musu al-mutatahhirina ko alladhina yuhibbuna an yatatahharu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ya kwadaitar da mu akan tsarki a wannan hadisin yace at-tahuru shatrul iman at-tahuru shatrul iman kuma ya faɗa ka da yake a cikin hadisin Tirmizi hadisi na farko a cikin babu tahara yace miftahu salah at-tuhur mabudin sallah shine tsarki wanda idan mutum idan sharaɗin sallah shine tsarki idan mutum ba shi da tsarki Allah ba zai karɓi sallarsa ba kuma Allah ya kirawo mala'iku da suna tsarkaka kamar yadda ya ce mana innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknunun la yamassuhu illa almutahharun sune mala'ikun Allah kenan haka sannan ya kira matan aljanna da suna masu tsarki kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa azwajun mutahhara da kuma mataye waɗanda suke ababen tsarkakewa ai la ya hibna wala ya bulna ko ya tabawwalna wala ya tagawwatna wala ya arakna ba bawali ba bayan gida ba gumi ba al'ada ba haihuwa Allah ya samu cikin aljanna tuhuru alwala shatrul imani wani yanki ne na imani wasu kuma suka ce a'a shataru shai ai la yastalzim an yakuna nisfuhu an yakuna nisfuhu ba wai ana nufin dole in sallah tana da lada kaza to ka raba biyu a shakarul iman ai juz'un min al iman wani yanki ne na imani waccan kuma magana cewa al iman bi ma'ana sala ai yazo a cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana Allah li yudi'a imanakum ai salatakum Allah ya ba zai tuzarta ladan sallar ku ba wannan shine ma'ana at-tuhuru shatarul iman walhamdulillah fadin alhamdulillah kuma tamla'ul mizan tana cika ma'auni alhamdulillah ma'ana dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wata'ala idan aka ce yabo shine jinjinawa wanda ya dace a jinjinawa ko da ya yi abin da take a wajen yake bukatar jinjinawa ko bai ba ma'ana alhamdu awsa'u min ash-shukr ash-shukr yuqabilu al-in'am ash-shukr sai in an kyautata maka nan take sai ka ce ashkuruk to amma mutum bai kyautata maka ba ka ce mai ashkuruk shi ma sai ji kamar zagin sa kake to tashkuru ni ala ish ala madha amma idan misali zuwa kai sai ya hango ka sai ce bismillah zo ka zauna anan sai ka ce ashkuru shi ma ya san yayi ma wani abu amma kawai mutum ne ya hango shi daga nesa ka ce ashkuru to sai ya dinga tunanin anya ko ba so ba wani abun kan ya nema ba kai masa ba shine kake so ka yar masa da magana kun ga ashkuru yana tare da in an kyautata maka kenan ko yuqabilu madha al-in'am bi khilaf al-hamd alhamdu shi jinjina ce jinjina kuwa kakan iya gifta mutum ma ka jinjina masa kakula kama bai ba to amma wacce ake wa ubangiji ta cancanta ce domin ya tattare dukkan wa'yansu kalmomi na yabo ya yabi kansa ya yabi kansa mala'ikunsa sun yabe shi domin Allah subhanahu ta'ala da kansa yake cewa walahul hamdu fil'ula ula wal godiya ta tabbata gare shi shi Allah fil'ula tun a karan farko wal a ƙarshe ma to kuma wace godiya ta rage haka zalika ubangiji subhanahu ta'ala ya ce wa ashiyan kuma godiya ta tabbata gare shi a lokacin yamma wa hina da kuma lokacin da kuke shiga cikin lokacin garjin rana sannan kuma fi samawati wa fil ardi sammai da kasai gaba ɗaya duk godiya tabbata a gare shi dan haka shi innahu ganiyun hamid shi wadatacce ne kuma godadde ne in ka gode masa ma kanka kake taimakawa amma shi ba wai sai ka gode masa zai zama abin da ya zama ba dama shi a haka yake to faɗin alhamdulillahi tamla'ul mizan tana cika ma'auni almizan shine abin da yake da kiffatan yake da harasa guda biyu ko kuma yake da bangarori guda biyu wanda ake auna abu da shi fi zahir fil amma a istilahi na shari'a almizan wani mataki ne da halittar mutum da aljan suke tiƙewa zuwa gare shi bayan sun bar farfajiyar tashin alƙiyama kafin su isa zuwa ga abin da Allah ya ƙaddara musu na alkhairi ko na shari'a idan mutum ya mutu zai rayuwa a cikin kabari ba san iya zaman da za a cikin kabari ba amma dai Allah ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun daga nan an tashi daga kabari za a tsaya a filin mahashar filin tashin alƙiyama wanda za a tsaya tsayin da ubangiji subhanahu ta'ala ce kana miqdaruhu 50 na alfasana inda za ka kwatanta shi da shekarun shekara dubu hamsin za a tsaya a wannan wajen ba wanda zai iya tanka wani a lokacin zukata sun zo makogaro kowace zuciya makogaro ya haɗe ta saboda bala'in tsoro rana ce da ake kusantar sakamako na ƙarshe sa Allah ya kira ta da suna yawmul azifa wa anzirhum yawmal azifati إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين إذ القلوب كاظمين domin zukata za ka gan su halata kaunihim kazumina a daidai lokacin da alhali suna nan an haɗiye su domin alkazumu shine katmu shai danna abu da ɓoye shi shi sa ake cewa haɗiye fushi ko man kazama raizan kamar yadda yake cikin hadisi tabarani da ahmad ستر وهو يستطيع أن satar allah الله to a lokacin nan zukata sun zo nan an tashi mutane kufatan uratan gurla an tashi mutane ba takalma huntaye ne ba su da takalma sa'annan kuma tsirara sa'annan maza an dawo da su babu shayi tamkar lokacin da iyayensu suka haife su to a wannan ranar ne za kowa zai ga ta kansa domin ba rana ce da Allah zai saurari mutane ba ba rana ce da za a yi kasuwanci a cikin ranar ba rana ce ta keke da keke rana ce ta cijuna rana ce ta kowa kansa ta kansa yake saboda idan ido ya rera fata zuciya zai zan ba komai a cikinta nan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار رانا da ido zirena fata mahotsi na mutane za su taso cikin gaggawa muqni'i ru'usihim kowa ya sunkuyi da kai la yartaddu ilaihim tarhu ido ba zai iya ciftawa ba wa afqidatuhum hawa a lokacin zuciyar ba komai sai tunanin abin da zai faru a gaba a ranar da kawai ana kira tafiya za a yi wa anzirhum yau ba idin yattabi'una da'iya a lokacin kawai mai busa ya busa an bi shi la'i wajala a ranar ba wani dan wata jam'iyya ko dan wani gari ko dan wani yare da zai ce su suna da mitin ko wani abu makamancin haka a baka isa ba la'i wajala ba wanda isa ya karkace masa wa khashi'atir aswatu a lokacin duk wani mai daga murya da yan ɓaɓatu da masu taratsi a lokacin sauti kowane iri ne khashi'at ya kankan da kai ya wulakanta lirrahmani gaba ga ubangiji fala tasma'u illa hamsa ai in ba sautin magana a hankali ba ba za ka ji komai ba to a bayan kama watakila aljani ne tsawonsa ya tokara sama kila ka sani ba shi ma ya zo a yi masa hisabi a ranar nan ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ne kawai zai farfado da mutane gashi kwakwalwa tana tafarfasa an sako da rana an dusashe haskenta an ɗaye sama kamar yadda ake ɗaye a dabba daga cikin fata idan sama'u idan sama'u ta tsage wa idan sama'u kushitat alkashu shine ikhraju dabbati salhud dabbati min jildatiha a ɗaye dabba daga cikin fatar ta wannan shine al-kashtu to Allah ya ce wa idza sama'u khushitat kuma abin mamaki shine kan ubangiji ya iso wurin sai an fara kawo ta jahannama tukuna wa idza al su'irat gata nan an hura ta waje a yau idin bi jahannam a ranar za a zo da wutar jahannama kuma an zo da ita din ba wanda zai mata tsawa ta ji takadu tamayyazu ta kusa ta kece saboda fushi tana gunji mutane suna jiyo ƙararta za ta yi kan mutane inda mutane suke ga ta nan da mala'iku tana da ragama dubu saba'in mala'iku sun ɗauko ta a dire ta a wajen kowa ya ganta shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ke cewa kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ayna al yaqin za ku ganta ganin ido ne Allah ya ce la bushira yawma idhil lil mujrimin a ranar ba wani labari mai daɗi ga mujrimai wa yaquluna ka ji suna cewa hijran mahjura ba mala'iku suke so su gani ba to Allah ya ce to ma raunar mala'ikata a ranar ai za su ga mala'iku amma la bushira yawma idhil lil mujrimin ji suna cewa hijran mahjura ai haraman muharraman a nesanta mu a hana mu ganin su ba mu gan su amma nan ku suna cewa laula unzila alaina mala'ikatu me yasa ba za a sauko mana da mala'iku mu gan su ba auna nara rabbana yan ma ranar da za su gan su ba za su iya haƙura ba to kun ga wannan mataki na farko kenan to amma ko wanda za a sa su a cikin inuwa kamar yadda hadisin Abu Huraira wanda ashabul kutub sita suka rawaito sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluhu a rana akwai wanda ba za su shiga cikin rana ba ko ba sa cikin waccan inuwa su ne makaranta alƙur'ani maza su ma ce ta ji'u baƙara ya ji'u alƙur'anu yau malƙiyama ya taƙaddamuhu albaƙaratu wa alu imran a lokacin baƙara da alu imran su ne a kan gaba ka annahuma gayayata ne au ƙala gamamata ne za su zo yadda ka san hadari za su tunkaro su keto jama'a a ranar mahaddata alkur'ani masu aiki da alkur'ani su kaɗai ne a lokacin ubangiji zai kalla a ranar su za a ce to ban da wane da wane da wance da wance to sai kuma iyayensu su kuma iyayensu kamar yadda yake cikin sunan darimi su kuma kowa tsirara a lokacin sai dai annabi ibrahim an sa masa kaya kamar yadda manzo Allah ya faɗa to a lokacin sai iyayen makaranta alkur'ani su ma sai a ɗauko su sai a sanya musu kaya na sarauta ba ma kaya jigare jigare ba shi ne yake cewa a hani'an mari'an walidaka alaihi ma malabisu anwarin minat taji wal hula fa ma zannukum bin najli inda jaza'ihi ulaika ahlullahi was safwatul mula ulul birri wal ihsani was sabri wattuqa hulahum biha ja'a al qur'anu mufassila to haka za a ɗauko su kuma a sa musu tufafi sai kuma waɗanda su kuma a duniya burinsu su ga wani cikin tsaraici su suturta shi sawa'un ko sutura ta zahiri ko kuma sutura ta ma'ana wani ne yake da wani aibi ko yake da wani abu da yake ɓoyewa wanda ka san ɓoyewa ba za ta cutar da musulmai ba sai kai ma ka suturta shi to kai ma a ranar ba wanda zai ga tsaraicinka satarallahu auratahu yawmal qiyamah a ranar kai ma sai Allah ya sanya ya suturta al'aura kamar da hadisi Imam Ahmad ya nuna kuma akwai kallo ranar alkiyama amma in ba haka ba yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani kowa ta kansa yake li kullum da minhum yawma idhin a lokacin duk mai laifi ya waddu al law yaftadi yawma idhin min azab law min azab yawmi idhin bi bani mai laifi zai ji shi to ya bada ƴaƴansa a ranar ya tsira kun ga ba soyayya kenan wa sahibatihi matarsa ma zai iya bayar da ita wa akhi da dan uwansa kai ya ƙara ma wa fasilatihi da danginsu fasilatuka su ne sha'abuka danginka allati tu'wi wanda in aka ce kowa ya koma rumfarsu shi ma zai koma rumfar dangin ta za ta tattaro shi in yi kisa su za su biya diya to shi zai so ya sallama su ma shi su duk in ma za a kai su wuta a kai su amma shi ya shiga aljanna kai inda za a ce ma duniyar ta sace wa man fil ardi jami'an ya bada mutan duniya gaba ɗaya shi ya shiga aljanna sun mai yinji amma kalla tunda dai mai laifi ne ba zai yi ba innaha laza akwai sakamako yana nan na laza nazza'atan lishawa ita dama da an saka mutum sai ta nemi ina fatar kwanyar mutum sai ta ɗaya fatar don ta fara ta farfasa kwakwalwa ta ji wata wuta mai hikima saboda ta san aka taɓa kwakwalwar to an gama taɓa komai Allah kiyashe mu wannan ita ce yawmul qiyama ranar da za a tsaya tsayin daka a gaban Allah to idan aka gama wannan tsayuwar amma akwai wanda tun a wajen ma za su tsira kawai za a ji mai kira ya kira ya ce waye yake da lada a wajen Allah ya tashi shiga aljanna fa yaqumul aquna anin nas sai wanda suke rangwame in an taba su an bata musu rai kawai sai su haƙura sai ba komai mun yafe to su kaɗai za su tashi su shiga aljanna ba tare da an musu hisabi ba to da kuma duk wanda ka ji a hadisi an ce zai shiga aljanna ba hisabi to tun anan ake ɗauke shi shi an abin da ake kira exemption akwai wani divine exemption kawai Allah ne zai sa a dinga tsama su wane da wana da wana ana shiga da su to a lokacin ne mutane in suka garari ya garari sai a ce to gaskiya a yanke shawara kawai a ɗunguma a tafi a nemo annabi adam duk inda yake a ce kai kaɗai Allah zai saurara shi ne dai labarin hadisin ceto har a zo kan annabi Muhammad sallallahu shi kaɗai ne zai iya zuwa gaban ubangiji ya nemi ceto kuma a bashi to amma fa an tashi daga nan mutum dubu saba'in ne za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba Allah ya sa mu a cikin su to bayan an bar nan sai a je wurin auna ayyuka to wajen auna ayyuka anan ake tarar da mizani shi wannan mizanin ya tabbata a cikin alkur'ani da sunna annabi sallallahu da ijma'i na a'immatu ahli sunna amma a cikin alkur'ani ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul qari'a fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya kun ga an yi bayanin mizani anan ko haka zalika ya zo a can cikin suratul haqa ubangiji subhanahu ta ce fa amma man saqulat mawazinuhu fa yaqu ake wannan ashe wannan magana ba da littafi ne ko wannan a cikin suratul a'raf fa amma man saqulat mawazinuhu haka ne wannan ayar a'raf ce yaya take yawa wa amma man khaffat mawazinuhum fa ulaika allazina khasiru anfusahum fa amma man saqulat mawazinuhu wanda ma'aunansa suka yi nauyi fa ulaika humul muflihun wa'annan sune wa'anda suka samu babban rabo Allah ya samu a cikin su wa amma man khaffat mawazinuhu wa'anda kuma suka ma'auninsu yayi ya zanto ba shi da nauyi to wa'annan su ne wanda suka zalunci kawunansu a can cikin suratu al-mu'minun ko Allah subhanahu wataala ke cewa fi jahannama khalidin su kuma waɗanda ma'aunin su ya zanto ba shi da nauyi to su kwa za su dawwama a cikin wutar jahannama talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun to kun an tabbatar mana da mizani a cikin alqur'ani sannan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo a cikin hadisin muslim hadisin sahibu sahifa cewa za a zo da bawan Allah a gurfanar da shi a gaban ubangiji sai Allah subhanahu wataala ya sa a bujiro da ayyukansa gaba ɗaya sai a ɗora su a mizani sai munanan ayyukansa sai rinjayi kyawun ayyukansa sai ubangiji ya ce masa to kana da wani uzuri ne da wani hanzari sai ce ba ni da shi ya ubangiji sai ya ce to ku duba ku gani ba wani aiki da ya rage sai a duba a ce sai dai abin da ke cikin wannan bidakar wannan yar dan katin dan karami sai ubangiji ce ku duba ku ga meye a ciki sai a duba sai a ga la ilaha illallah sai a ce to kada ganin a auna maka ce ubangiji ina wannan dan katin zai rinjaye wa'annan manyan ayyuka sai ubangiji ya ce a dora su sai a dora su sai ya zanto wannan la ilaha illallah sai ta rinjaye wa'annan ayyukan gaba ɗaya sai a shigar da shi aljanna kuma ya zo a cikin asar a hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi ko kissar Abdullahi dan Mas'ud ya zo yana hawa bishiya sai sahabbai suka shi suke dariya saboda kankanta kafarsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa'annan kafafuwan akan ma'auni ranar alkiyama nauyin su yafi nauyin dutsen Uhud kun ga wannan ma tabbatar da ma'auni ne ko sallama zala su ke cewa iso da yawa kaga mutum ka zaci kowaye idan aka ɗora shi a ma'auni ranar alkiyama ba zai ba a bakin komai yake ba sai kuma ka ga mutum ka rena shi a duniya in aka ɗora shi a ma'auni kuma ya nauyi fiye da dutsen uhudu sannan ma'aunin an faɗe shi a jam'i kamar yadda ya zo a cikin ayat suratu al-ari'a da suratul haqa da suratul qari'a da kuma suratu al-a'raf da kuma suratu al-mu'minun kowace an faɗi an ce mawazin sa'annan kuma ya zo a cikin a sunna ta annabi sallama an kira shi da suna mizan to shi dai wannan ma'aunin me ake aunawa a kansa shi ma akwai maganganu guda uku an ce ana auna ayyuka ne ana auna ayyukan ne ayyukan ake ana embodin ɗinsu a mai da su su zama kamar jiki sai a ɗora su akan ma'auni wallahu ala kulli shay'in qadir wannan ya daga cikin gaibin da muka yi imani da shi Allah zai na yu'minu bil ghaibi kuma Allah zai iya mai da ayyukan mu gansu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa mana a cikin hadisin Abdullahi dan Umar wanda yake cewa duk wanda ya je jana'iza Allah zai wanda ya halarci sallah ga mamaci aka gama sallah kuma sannan ya tafi bai dawo ba har sai da aka binne shi to za a rubuta masa ladan kira ɗai guda biyu kowane ƙiraɗi guda ɗaya ya yi girman dutsen ohudu ko ya fi girman dutsen ohudu wanda kuma ya tsaya aka wanke shi ba bai yi sallah ba yana da ladan ƙiraɗi ɗaya shine ne abdullahi ɗan umar yake cewa idan farratna fi qararita kasira lallai ashe mun yi sake manya manyan kararri sun huce mu kawai ashe ladan za a ɗauko aikin za a ɗauko ƙatoto kana kallon sa kamar yadda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cikin hadisin bukhari yake cewa ubangiji zai sa a bijiro da bawansa mumini sai ubangiji ya ce i'ridu lahu sigara dhunubihi a zo masa da ƙananan ayyuka sai a bijiro da ƙananan ayyukan mutum ya gani hatta idan zanna annahu halik kun ga shi ayyukan za a fito da su mutum yana kallon su ko kuma kamar yadda ya zo a wancan hadisin na bukhari da muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ni na san wa'ansu mutane ya'tuna yawmal qiyamati bi a'malin za su zo ranar alkiyama da ayyuka nagari ka amsali jibali tihamata bidan girman su da kyansu ayyukan kana kallon su yadda ka san duwatsun hayin teku na tihama kaga shi ayyukan ganin su za a yi kenan ko wannan magana ta farko kenan magana ta biyu kuma an ce a ah, mutum za a ɗauka a ɗora shi akan ma'aunin da kansa shi ma yashhadu lahu hadisin kisar abulai dan Mas'ud da manzala sun ake cewa nauyin kafafuwansa akan ma'auni sun fi nauyin dutsen Uhudu da kuma ɗaya hadisin da manzala sun ake cewa mai yiwa sai ka ga mutum girmansa ya baka mamaki amma aka ɗora shi a cikin akan ma'auni ba a bakin komai yake ba a wajen Allah kun ga kenan ya zo za a ɗora ayyuka za a ɗora mutum to tunda da hadisan sun inganta kowanne zai yi wa shi za a yi Ah, sa'annan kuma ma'aunin yana da kiffatan yana da ɓangarori guda biyu akwai tafin hannun dama akwai tafin hannun hagu na dama shine kyawawan ayyuka na hagu kuma shine munanan ayyuka kuma duk wanda bai yi imani da ma'auni ba to bai yi cikakken imani da ranar tashin alkiyama ba to daga cikin abubuwan da suke cika ma'auni akwai faɗin alhamdulillahi wa alhamdulillahi dangane da falalarta ita kaɗai ta zo a hadisai da yawa wanda yanzu in zamu fara sai mu darasi ya fi nawa mu gama falalar alhamdulillah ba amma daga ciki akwai abin da imamu tirmizi da sa suka rawaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa duk wanda yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim ghurisat lahu nakhlatun fil janna za a shuka masa bishiyar dabino aljanna ba kulle ina ƙara faɗa idan za a shuka mutum bishiyar dabino a aljanna a ƙofar gidan wa kenan kaga za a yankan makuloti a shuka a shuka masa dabino a aljanna ke da haka kamar dai za a bashi za za a allocating za a yankan masa fegi da fuloti a cikin aljanna da za a fara masa shukar dabino tun kafin ya kuma duk abin da aka don maka aljanna naka ne kai zaka je ka tarar da shi haka zalika alhamdulillahi ta zo a wurare na wajibi ta zo a wurare na mustahabbi a wurare na wajibi faɗinta a lokacin sallah domin ƙur'ani ya buɗe da ita alhamdulillahi rabbil alamin duk wanda ya yi sallah bai karanta ta ba to sallarsa ba ta yi ba kamar da ya tabbata a cikin al sita. sitta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an ko bi fatihati alkitab sannan kuma ta zo a wurare na sunna kamar yadda imam muslim da imam turmizi suka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kasance idan ya tashi daga bacci yana cewa alhamdulillahi allazi hayana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nushur sannan imam turmizi a cikin shama'il da kuma a cikin sunan ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa idan ya gama cin abinci yana cewa alhamdulillah sannan kuma ya zo da wasu sigogin daban bayan wannan sannan kuma ya zo a cikin amalul yaumi wal laila na imamun nasa'i da cewa da tirmizi a cikin shama'il da waninsa cikin littafai na sunna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa idan zai sa kaya alhamdulillah alladhi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa sanan kuma ya tabbata shi ma kamar yadda yake cikin amalul yawm wal Layla na imamun nasa'i cewa annabi sallallahu alaihi in ya kalli madubi yana cewa alhamdulillahi Allahumma kama hassanta khalqi fa ahsin khuluqi wa harrim wajhi alan na kuma ya tabbata manzala sama idan ya ga mutum Allah ya jarrabe shi da wani abu sai ce alhamdulillahi alladhi afani min maftalahu bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila rayuwa annabi sallallahu gaba ta godiya ce ga Allah yana gode wa Allah a duk yanayin da ya tsinci kansa to don haka shi yasa faɗin alhamdulillahi yana da matukar tasiri wajen cika ma'aunin mutum ranar alƙiyama wa subhanallahi walhamdulillah faɗin subhanallahi walhamdulillahi kuwa su biyun nan a jere tamla'ani su ma suna cika ma'auni mai ruwa ya ce au ko kuma dai tamla'u ai subhanallahi tamla'u walhamdulillahi tamla'u girman ladansu yana cika ma bainas samawati wal ard wato abin da ke tsakankanin sammai da ƙasai ma'ana da zarar ka ce subhanallahi walhamdulillah sai Allah ya baka lada cikin duniya baki ɗaya to wannan shine zikirin da ake cewa fa kai subhanallahi walhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi alhamdulillahi rabbil alamin la hawla wala quwwata illa billah ba wai ka zauna ka dinga kiran Allah Allah Allah Allah Allah da sunan da Allah bai umarce ka da ka dinga kiransa da ismin mufrad ba kamar da ibnu taymiya Allah ya kansa da rahama ya faɗa kamar yadda ya faɗa a cikin majmu'ul fatawa yake cewa amma abin da mutane suka kirkiro na kiran Allah da suna mufrad guda ɗaya sawa'un mudmar hu hu au muzhar Allah Allah Allah yace duk wannan abu ne da shari'a bata zo da shi ba wai sun rawaito wani hadisi daga sayyidina Aliyu cewa manzo Allah sama ya koya masa cewa in ya tashi ya dinga cewa Allah Allah hu hu hu ya ce fa haza hadisun maudu wani hadisi ne maudu'i ƙarya ce aka ƙirƙira aka danganta wa annabi sallallahu alaihi wasallama amma babu wani hadisi ingantacce irin wannan sai suka ce ah, to ai abin da muke nufi in ka ce Allahu ai Allah ma ya ce qulillah kai dai kawai ka ce Allah Allah sun mazarhum fi khawdihim yal'abun sannan ka kyale su su ta kutsawa su suna ta wasanninsu a cikin rikice-rikicensu to na'am la sun nazarhum fi khawdihim yal'abun aina Allah ya faɗi wannan a cikin suratul an'am ko wa ma qadarullaha haqqa qadari magana ake ai akan yahudawa wa ma qadarullaha haqqa ƙadari. ba sa girmama Allah ba sa mutunta Allah ba sa ganin kimar ubangiji irin yadda ubangiji yake da kima iz qalu tunda in aka tambaye su game da abin da ya sauka a littafin su sai suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay ai Allah bai taba saukar da komai ba wannan kuma ibnu jarir ya rawaito bi isnadin fihi da'af cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya gamu da wani habarun min ahbaril yahud sai ya ce masa an shiduka Allah ina hada ka da Allah shin ka samu a cikin littafin ku cewa inna Allah yakrahu al habara as-samin Allah baya son malami wanda ya tara kiba ya cika cikinsa da abinci sai ce ma anzalallahu ala basharin min shay Allah bai saukar da wani abu irin wannan akan wani ma mutum ba bare annabi Musa sai Allah ce to kul ka tambaye su man anzala alkitaba allazi ja'a bihi Musa wa ya saukar da littafin da annabi Musa ya ce tunda zamu ce ku dauko littafin a karanta tunda ka ce ma anzalallahu to man anzala alkitaba allazi ja'a bihi Musa wa ya saukar da littafin da Allah annabi Musa ya zo da shi kuma ka san dai nuran wahudan linnasi littafi ne da yake haske ne da shari'a ga mutane taj'alunahu qaratisa har kuke rarraba shi falle falle dan ka a ce ku dauko a taura ku dauko ta gaba ɗaya sai ku daddatsa ta tubudunaha in aka tambaye ku sai ku fito da ita wa tukhfuna kasira wanda kuma ba ta muku ba sai ku boye wai saukar da wannan littafin wa ullimtum kuma a cikin ta aka sanar da ku malam wa ullimtum ma ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum ku da iyayenku ma da duk ku san ilimin ba sai da aka da ausara ku gaya mana waye saukar da wannan littafin za su iya bada amsa shiru za su in suka shiru sai Allah ce qulillahu ai anzala hadha alkitab ka ce musu Allah ne ya saukar da wannan littafin sun mazarhum fi khawdin yal'abun sannan ka kyale su ta wasan su cikin kutsawar su da suke ta tayi to sai kuma ka ce wai qulillah abin da nufi kace Allah Allah Allah har da wani shi kuma zikirin mala'iku ne su kuma mala'iku ko dan ba sa magana ne wai su kuma ihu numfashi suke suna nishi kaga mutum yana taran gaji yana ta har ma in ga dattijo yana yi sai kaga kimarsa ta zube tunda da wannan da rawa ai duk ɗaya ne sannan kuma lokacin ana yin waƙoƙi ana rangaji mutane suna shiɗewa ba dole su shiɗe ba tunda shaidan ya zo wajen wanda inda za a karanta alkur'ani ai ba za su shiɗe ba in ana karanta qur'ani kowa harkar gabansa yake a irin masu wannan ne da an yi magana kaga mutum ya zabura waje zaba ta ebe shi to kuma idan aka zo ana irin su ne ko mota kuka shiga da ka kunna qur'ani ce da Allah dan rage muna hira shi qur'ani ai ba ba a shiɗewa shi yasa wallahi sayyidina usman Allah ya ji kansa da rahama ya ce wallahi law tahurat qulubuna ma shabi'at min kalami rabbina da ce akwai tsarki a cikin zukatanmu da ba za mu koshi ba in muka ji zancen ubangiji to wannan game da alhamdulillahi da subhanallahi da walhamdulillahi wassalatu nur ita kuma sallah haske ce ma'ana tana haskaka wa mutum zuciya ta hana shi aikata ayyuka munana kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar as-salata huna alif wala lam dukhulan jins ahad jinsiyan li bayan al haqiqa bayana as ha haqiqatuha allati ullimtum ala kayfiyatiha in dai kana sallah yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ka to za ka ga baka yin ayyuka munana to amma ya shahara a wajen masu wa'azi suna cewa duk wanda ya ga yana yin munanan ayyuka to sallarsa bata karɓu ba shin haka ne ba haka bane gaskiya haka ake sa rai sallah ta hana ka aikata munanan ayyuka amma dan mutum ya yi sallah ya aikata munanan ayyuka wannan ba dalili ne na cewa ba a karɓi sallarsa ba a dalili ne na cewa lallai dai mutumin nan ba shi da rabo bai kamata a ce masu mai sallah wanda sallarsa take daidai kuma ya ci gaba da aikata munanan ayyuka ba domin ka gaya mutane haka wani sai ce to tunda yayi yayi an ki karba bar kawai ya hakura ya ci gaba da aikata munanan ayyuka amma dai halis salatu tanha anil fasha'i na'am as-salatu tanha anil fasha'i wal munkar an gane shi ko mummuni kullum in ya gan shi ya fada cikin alfahsha wal munkar to yi maza koma zuwa ga Allah sai Allah ya tsare shi kuma sai Allah ya yafe masa wasalatu nurun sallah haske ce ita kuma sallah tana da abubuwa da yawa daga cikin al'amura na ban al'ajabi na sallah hanya ce ta samun nasara akan abokan gaba hanya ce ta warwarewa kowace irin matsala hanya ce ta neman biyan bukata hanya ce ta neman ɗaukakar daraja hanya ce ta neman yayewar bakin ciki kowane abu ɗaya daga cikin abubuwan da na faɗa akwai dalili wanda ya tsulu zikiruha amma ala sabilil misal an hadisin imam muslim na abu zar yazo yace ya rasulullahi dullani ala amalin adkhulu bihi aljanna manzala sallama ya lissafa masa wasu abubuwa a ciki ya ce wa qum wa salli bil laili wan nasu niya tadkhulul jannata bi salam ka tashi kai sallah in dai kai sallar dare to za ka shiga aljanna salin alin <coughs> sannan yin sallah na kare mutum daga munanan mafarke-mafarken da za su tsorata shi kamar yadda ya tabbata a cikin sahihul bukhari kitabu التهجد باب babu قيام الليل حديث hadisi abdullahi dan umar Allah ya yadda a gare shi yace lokacin muna samari muna kwana a masallaci kowa yana so ya mafarki yaje je ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ni ma ne mafarki sai na yi mafarki wasu mala'iku sun zo min su bi suka kama ni suka yi sama da ni suka dinga tafiya da ni suna lulakawa da ni hatta asharafa bi ala nari jahannam sai da suka kai ni dab da wutar jahannama wa ra'aytuha matwiyatan ka tayyin bi'ir sai na ga ashe wutar jihar jahannama an ɗaure ta ne irin yadda aka ɗaura rijiya wa ra'aytu fiha unasan yu'azzabuna a'rifuhum kuma naga wasu mutane duk na san su a duniyan nan ana ta gana musu azaba amma bai faɗi sunayensu ba ya ce to muna cikin haka sai na fara cewa a'udhu billahi minan nar a'udhu billahi minan nar a'udhu billahi minan nar <coughs> ce sai muka falaqiyahum malakun salih sai ga wani mala'ika nan ya zo ya tare su sai ce lantura-lantura lantura kai ba za a tsorata ka ba ba za a firgita ka ba sai na farka ya ce sai fa ya ya ala hafsa sai na je na gaya wa hafsa fa za'amat ita kuma sai ta ce min annaha akhbarat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ta gaya manzo Allah sai ce inna abdullahi rajulun salih law kana yaqumu min al-layl ko ni'mal mu'minu abdullah law kana yaqumu min al-layl dalla da mummuni abdullahi amma ina ma dai da yana qiyamul layl ma'ana da yana qiyamul layl da ba zai wannan mafarkin ba shi yasa imamu bukhari ya kawo shi a cikin babu fadli qiyamul layl babin da yake magana akan falalar qiyamul layl a ah, sa'annan kuma daga cikin abubuwan da sallar sallah take taimakawa da shi shine idan mutum ya shiga cikin damuwa in yi sallah Allah yana yaye masa damuwar kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun in wani al'amari ya dame shi ya dagula masa lissafi sai ce arihna biha ya bilal bilal a kira mana sallah kuma maza Allah sun ake cewa hubbibat hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tib wa ju'ila qurrata aini fi salah ina samun nutsuwa da kwanciyar hankali in na shiga sallah wannan kuma in ka duba rayuwar bayan Allah na gari haka suke yi in ka duba makamat nasu za gaba ɗayansu in suka shiga sallah to komai ya sun aje komai kuma sun shiga ganawa da Allah shi yasa ibnu taymiya Allah ya ji kansa da rahama yake cewa mu muna da wani wata aljanna ta duniya wadda wallahi da a ce sarakuna da masu iko za su san irin nutsuwa da aljannar da muke shiga a duniya lajaladuna alaihi bisai da sun zara takobinsu sun zo suna yaƙar mu akan cewa sai sun kwaci wannan jin daɗin da mulkin da nutsuwar da muke samu a ciki in muna sallah amma sai ka jure fa sallah tana da wahala sannan kuma duk abin da ka sa a gaba in dai za ka yi sallah Allah zai biya maka domin Allah ce wasta'inu bis sabri was sala amma sai dai ba kowa ne yake iya ba innaha lakabira sai dai sallar tana da wahala illa ala khashiin sai masu khushu'i shi yasa utbatul gulam Allah ya ji kansa da rahama yake cewa kabattul ibadata 20 sana shekara ta 20 ibada tana wahalar da ni sallah in tashi in wahala shekara 20 haka na jure yace yau kuma ina kirgawa wa talazzaztu biha 20 sana yau kuma ga shekara ta 20 40 kenan ko shekara ta 20 ba abin da nake jin daɗin sa irin sallah malamin sa Abdul Wahid Ibnu Zaid lokacin da Allah ya jarrabe shi da cutar shanyewar jiki sai ya roki Allah ya sa duk lokacin da ya tashi zai bauta wa Allah zai yi sallah Allah ya saka mai jikinsa ko Allah ya saka masa jikin nasa da zarar sallah ta zai ce da ba zai iya haƙura a duniya yana da rai ba zai iya yin sallah ba to ita wannan sallah ɗin as-salatu nur shi yasa manzo Allah su yake gaya mana kamar yadda yake cikin hadisin a ah, Bukhari da Muslim sun rawaito shi Annabi sallallahu alaihi wasallama yana koya musu istikhara kamar yadda yake koya musu sura ta alkur'ani ya ce idan ɗaya daga cikinku ya nufi wani al'amari to ya yi alwala ya yi sallah raka'a biyu wani ya zo wajen annabi sassa ce ya rasulallah ina so ka roƙa mini Allah in zama a tare da kai a aljanna sai ya ce to a inni ala nafsika bi kasratis sujud da Allah ka taimaka min da yawan yin sallah wannan sallar nafila kenan sallar farilla ko wannan dama wajibi ce kamar yadda yake cikin hadisin wali na abu huraira daga annin daga ubangiji cewa wa ma taqarraba ilayya abdi bi amalin ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayh qala was sadaqatu burhan ita kuma sadaka burhanun wata hujja ce da take nuna lallai mutum yana da imani as-sadaqatu burhan hujja ce da take nuna duk wanda yayi <coughs> yana da imani domin sadaka shine ka cire wani abu da zuciyarka take so ka ba da shi ba dan baka san sa ba wa yut'imuna at'ama ala hubbihi zakka ce ka ware yanzu mutumin da yake da da miliyan arba'in bibiya kafin kuɗin nan nasa su kai miliyan arba'in ya yi wajen shekara goma yana tara su amma rana ɗaya in shekara ta cika sai ya ware miliyan ɗaya wanda ya ce yana tunawa ya daɗe daɗewa daɗe a duniya abin nan jarinsa yana naira dubu goma sha takwas ya ce don haka shi mamaki yake yanzu zai ɗau miliyoyi ya fitar da su zakka to ya za ka yi haka za ka yi haka Allah ya kaddara wannan fitarwar da za ka yi baka ji komai a jikinka ba dalla ala annaka mu'min wasadaqatu burhan dalili ne da hujja akan cewa lalle wanda ya yana da imani wasabru biya shi ku haƙuri haske ne amma haske ne mai zafi abdiya'u shine hasken da yake kunshe da zafi wanda yake da wahalar gani kamar hasken rana <coughs> shi kuma asabar shi ne wanda shari'a ta yadda da shi kuma take so mutum ya matsa zuciyarsa wajen aikata abin da Allah yake so ko barin abin da Allah baya so abin da ake so kenan mutum an tahbisa kalbak ka matsa zuciyarka wajen aikata ga abin da Allah yake so kamar yadda zamu zo mun ce in mun gama za mu yi ta'arifin sabar da kuma bayanai akan abin da ya shafi asabar din sha Allah tabaraka wa ta'ala wasabru diya haƙuri a bisa yi wa Allah da'a da kuma barin saba wa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma musibu da abubuwan ki da suke faruwa a rayuwar duniya to diya'un haske ne abin da ake nufi yana haskaka wa mutum tafarki wannan ta wannan tafarkin zai biya dace da ya rabauta da abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake so wal qur'anu shi kuma alkur'ani hujjatul laka aw alai hujja ne a gare ka da ubangiji zai ya ce maka me yasa kai kaza ka ce ya ubangiji kai ka ce kaza da kaza aw alaika ko kuma in kai sake ranar alkiyama Allah zai ce ba sai da na ce kaza da kaza da kaza ba awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun an-nazir sai maza Allah ce kullun nasi kowane mutum ɗaya daga cikin mutane da ka gansu yaghdu kowa yana ɗawainiya da kai kawo da sammako a rayuwarsa ba wani mutum da ba shi da hannu a cikin zuciyarsa da kuma burin wani abu da ya sa a gaba to kawai sai dai inna ya la shatta ayyukan naku ne sun sha bamban faba'i'un nafsahu yawancin mutane kowa siyar da kansa yake sai dai siyar da kan ba'dukum yabi'u nafsahu lish-shaytan fayubiqu nafsahu wa ba'dukum yabi'u nafsahu lillahi fayu'tiquha minan nar ya ka fa ba'i'un nafsahu idan mutum ya tashi wajen kai kawo da ɗawaniya sai ya siyar da kansa idan ya siyarwa da ubangiji rayuwarsa to dama da ka danƙa ubangiji shi kuma ya siya إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلونكم في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهدي من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم to famu'tiquha wani in ya siyar da kan nasa to ya fanso kansa daga cikin halaka ne da wuta au mu bi wani kuma ya halakar da kan nasa lokacin da ya siyar da kansa ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal azaba bil maghfira Allah ce wa'annan kaga sun siyi sun musanyi bata sun ba da shari'a kuma sun musanyi azaba sun bayar da gafara Allah ce amma dai mutanen nan fa ma asbarahum ala nar wa ya kai su juriya da haƙurin shiga wuta wannan injili ne aka yi musu ai fama asbarahum ala nas wani hadisin rawahu muslim ibn muslim ne rawaito wa an abi al-khudri رضي الله عنهما أن ناسا من من أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم أنكر أودغ أبو سعيد الله يقار يدعى قريش مالك ابن sinan sa'ad ibn malik uh, ibn sinan al-khudiri al-ansari al-madani cewa anna nasan min al-ansari sa'alu rasulullahi sallallahu wasu mutane cikin mutanen madina sun tambayi manzon Allah sallama sun zo sun roƙe shi fa sai manzon Allah ya ba su to bayan sun karar da abin da manzon Allah sun ya ba sai ba su jure sun haƙura ba sun aluhu sai suka sake zuwa suka roƙe shi fa a'tahum sai ya ba su hatta fi da ma indahu har sai da abin da manzon Allah ke da shi wanda zai ba su ya ƙare fa qala sai manzan Allah ce ma ya yakun indi min khairin babu wata dukiya khairin huna bi ma'ana mal addakhiruhu ankum wadda na ajiye ta a madadin ku ku ajiye ni na ajiye da zan ba ku amma ku sani wa man yasta'fif duk wanda ya kallafa wa kansa ya nemi kamewa to yu'iffuhu Allah Allah zai bashi karfin kamewar wa man yastaghni duk wanda kuma ya nemi wadata yughnihi Allah Allah zai wadatar da shi wannan hadisin hadisin da Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi wanda asalinsa imam ahmad ya rawaito shi sannan kuma imam muslim da imam tirmidhi da misali da ibnu maja da addarimi da imam tabarani fi mu'jamihil kabir da abubakar ibn abi shaiba a cikin musannaf da abu awana da a cikin mustakhraj sai kuma al-imam al-baihaqi a cikin sunan wayannan manya manyan malamai ne Imam Ahmad ya sunansa Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ko wanda Imam Ahmad yana da babban littafinsa da ya sa masa suna al-musnad ko muslim fawaye muslim abul husayn muslim ibn hajjaj ibn muslim al-kushairi an-naisaburi al sai kuma at-tirmizi fa waye tirmizi abu isa muhammad ibn isa ibn saura ibn dahaq as-sulami a tirmizi muslim yana da sahih tirmizi yana da as-sunan ko an-nasa'i fa abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib ibn abdurrahman annasa'i ko shi kuma yana da sunan ko waye ibn majah abu abdullah muhammad ibn yazid ibn maja alqaziyuni shi ma yana da littafi da ya sa masa suna sunan darimi fa shine abdullah ibn abdurrahman ad-darimi shi ma yana da littafi ya sa masa suna as-sunan at-tabarani fa sulaiman ibn ahmad at-tabarani yana da littafi da ya sa masa suna al-mu'jam al-kabir yana da al-mu'jam al-awsat yana da al-mu'jam as-saghir yana da mu'jam ash-shamiyin din nasa ne imam at-tabarani abul qasim sulaiman ibn ahmad at-tabarani ya mutu shekara ta 360 ibn abi shayba fa shine abdullahi bin muhammad wanda ake masa alkunya da abubakar ibnu abi shayba <coughs> shi kuma yana da musannaf ko albai haƙifa shi kuma ahmad ali ibnu ahmad ibn al-husayn albai haƙi abubakar alkunyarsa kenan abubakar sunansa Ahmad Ali sunan babansa Ahmadu Ahmad kenan ko al albayhaqi ya mutu shekara ta 458 bayan hijira abubakar ibn abi Shayba shekara ta 245 tabarani 360 darimi 255 ibn maja 273 nasa'i 303 sai tirmizi 279 irinsu da malik shekara 100 muslim 262 imamu ahmad 241 wannan su ne manya-manyan malaman musulunci duk sun haɗu sun rawaito wannan hadisin banda imam al-bukhari na'am wa man yatasabbar duk ya yi ƙoƙari ya nemi ya yi haƙuri yusabbirhullahu Allahu Allah zai ƙarfafe shi ya ba shi ikon da zai ci nasara ya fi ƙarfin zuciyarsa zuciyar tasa ta bi shi wajen yin haƙuri wa ma u'tiya ahadun ata'an babu wani mutum da aka taɓa ba shi wata kyauta khairan wa auta min sabar da tafi alkhairi kuma tafi yalwa fiye da haƙuri domin matsayi da kuma darajar haƙuri da ɗaukakar wanda ya haƙuri saboda shi haƙuri ya tattara kyawawan ɗabi'u da yawa da sifofi waɗanda suke masu daraja da haka babu wani abu da za a ba wa mutum na kwalliya da ado da zai ado da shi irin haƙuri ibn al-jauzi yake cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya kamar yadda manzo Allah ya faɗa ya sanya haƙuri ya zanto ne mafi alkhairin kyaututtuka saboda mutum yana takura wa kansa ne ya ƙin abin da yake so ya lazinta wa kansa aikata abin da baya so a duniya tunda yanzu misali mutum yana cikin jin bacci bacci yana ɗaukarsa kawai a kira sallah asuba haka zai haƙura da baccin ya tashi ya tafi abin da baya so ko ba haka bane yanzu nan za a taɓa ka kana ƙoƙarin ka tashi ka rama amma za ka haƙura ka fasa ka ka bar abin da kake so can kuma kayi abin da baka so to don haka shi yasa ubangiji sai ya saka wa mutum da mafi alkhairin abin da yake ba wa mutane na kyaututtuka wannan hadisin yana da fa'idoji da yawa a ciki gashi a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana falala da kuma darajar haƙuri qala wa an abi yahya suhaib ibn sinan radiyallahu an qala ƙala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ajaban li amri almu'mini inna amrahu kullahu lahu kullahu khairul la an karɓo daga suhaib ibn sinan Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ajaban mamaki li amri almu'mini game da lamarin mummuni inna amrahu kulluhu khairul la shi mummuni gaba ɗaya al'amarinsa alkhairi ne gare shi walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min kuma ba wanda yake al'amarinsa kala biyu duk alkhairi ne in ba mummuni ba in asabatu sarra'u shakar idan abun farin ciki ya same shi sai ya gode wa Allah fa kana khairan lahu godiya sai ta zama alheri domin Allah zai ƙara masa wayan asabatu darra'u idan kuma wani abu na rashin daɗi ya same shi sabara sai ya takure zuciyarsa ya haƙuri fakara khairan la haƙurin ma sai ya zama alkhairi gare shi wannan hadisin imam muslim ne ya rawaito shi haka zalika imam ahmad radiyallahu anhu wa rahimahu shi ma ya rawaito wannan hadisin ahmad da imam muslim ne suka rawaice shi قال وعن أنس radiyallahu الله qala lamma لما ثقل النبي sallallahu الله wa sallam fi مرض hi allazi mata fi ja'ala yataghashahu al-karb wannan yana da alaka da wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda kuma darasi yake bukata idan kuma kuna ganin mu karance shi to in kuma mu tsaya mu karanta wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama din to karfe nawa yanzu takwas saura sha biyu Sai ina ganin mu bar shi haka in Allah ya yarda idan muka tashi sai mu darasin wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam din kamar yadda muka yi wannan hadisin mubassatan da fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya mana hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين